samu wannan waya alhaji ne kullum kullum na kira waya waya bana samu waya alhaji kwana uku kenan yanzu na kira waya kwana uku bana samu alhaji eh da kuma na nemi waya alhaji ina samu amma yanzu bana samu waya alhaji irin wannan gaskiya wanda alhaji ya ya cuce ni ha ah. kai gaskiya wannan assalamu alaikum eh. Mama, mama, ah. mama mai kasuwa. Kai, kai, kai, kai, kai. Mama ya kasuwa. a ah, mama, akwai cincin? Babu. Bari mama ki. Babu cincin, na ce babu. Bari ba shi da mama ki Na ce babu cincin. Yaya ne aka za ka zo ki ina ciki wannan damuwa kuma sanar ba na so irin wannan fa. Ina zaune a cikin wani damuwa da yake damu na kuma sanar ka. Yunwa nake ji Ba ruwa na da yunwa naka. Ni ka ka kin sa abin da yake damu na ne? Kun sani? To ba ki sani ba ba zan sayar ba babu. Babu cincin din. Na dena ba ran sayar ba. Ba zan sayar. kwaya tofi ka bani kuɗi tofi You know what my problem? Eh? You come and me? Shut up. Yawwa, madam fiya wata mai sanyi. Abeg, abeg, abeg. Liba, liba. Liba, liba. Come, come, come, come, come outside. Come, come outside. Lafiya me What is your problem? What is your problem? cool water. Ah, ba siyar ba ba biya wata ba biya wata kina ji da zafin gari ga zafin gari ga zafin abu da yana damu na ka so kana tsayawa ba ka kudi ba bai zan ba tafi baran ba ba shi ba da kudi na bai zan siyar ba zan siyar ba ko dole ne ah! kin samu matsala kina da problem look at you akwai ah, dole ne dole sai na siyar alhaji ya tafi min da kudi wannan kudi wannan kudi eh!

break move move move move i say move bana son damuwa fa bana son damuwa fa ki tafi ki bani wuri kin sa abun da yana damuna ne ah wannan ya shigo wannan ya shigo wannan ya fita duk wanda ya gani sai zo ya ce wai na ai ba ni fi haka da ni ba ba you get change ban da shi ban san ba na jikin ce in zo kina gida na ce to bari in zo in ji ko wani bayanin ne don ranar ina na ina ta neman ka kuɗin nan suna nan suna cizo na kasa taɓa su to ai ni dama ne miki ne in ga naki hankalin gwada ki ne in ga hankalinki za ki yi cinye duk <laughs> ko ko za ki ne ni sunan dai to ke su mayan banda abinci ai ba bani kuɗin za ki yi ba ikon Allah alhalak alhalakin an bato ai shi kaɗan daga cikin aikinsa ba Allah nan yanzu na sai kiga ya baki rafofi ai ko a jikinsa wa anya ku shi karkausa <laughs> Allah ko a jikinsa <laughs> to kin ga bai kamata in so kaina gaba daya ba sai ki rike ke ma wannan <laughs> kin ga mun yi raba rabi mun yi 50% Allah sa ma wadannan albarka kin ga ni ba sai in je in baza harka sumayya sumayya ai wannan wanda na kai ki wajensa mm. ina mai tabbatar miki karami ne daga cikin irin mutane na Allah ku ai ina da manya-manya ha abuja nukan kai musu kaya yanzu na fara da nan gida ne na fara kai ki ainihin irin wa'innan wajajen to idan tafiya ta yi tafiya kika ci gaba da riko amana idan ki bai rufe akan kuɗi ba daga nan sai dai ki ji mun biya na biya miki kuɗin jirgi mun goma mun tafi Abuja. Alhamdulillah. <laughs> Allah ya aka je Abuja sai dai ki ji shi a Naiko. Gaskiya ne. <laughs> Kin ga harka ta kasu. Yaushe kenan za mu abin nan? Ke dai ki kwantar da hankalinki Saudiyan nan ko muna nan da ke za ki ji. Allah ya sa. amin <laughs> amin Abu abu sai dai kawai illar kake zo ki jefi shedan shi kuma ya rama. Ake so shi eh, Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala barkan ka da aisha irin wannan amma haka mai gida ka shawo ga jaki habawa kai mun ruwa to Allah ya kai wallahi mai gida yau dai kam daukan bokitin nan jikina ciwo wallahi gabobin nan na gaba ɗaya sun rurrike ba san iya daukan bokitin nan ba mai gida nan Allah mai aikin mu kika yi nan na gaba ɗaya sun rurrike ba san iya daukan bokitin nan ba mai gida yi kenan na fita na biya ku duddufi na kwadi am to kinga kawo abincin nan Allah kawai cokali mai yatsu zaki kama saboda ya fi daɗin ɗiban <laughs> ya fi daɗin ɗiban taliya na Abincin kuma mai gida eh. wallahi ya to wallahi yau dai kam an samu matsala mai gida abinci yau mai yaji nake sha'awa so sai na tunanin duk maza kuma ba su fiye son abinci da yaji ba wallahi Gunwa kuma ya kake neman kai zagi cikin lamarin nan mai gida? A'a gaskiya bai kamace ka ba wallahi. A'a wallahi ban san zagi. To ya zan in kawo miki abinci kuma kin zo in ce na ce ki kai mu ruwan wanka. Kin kama miki ce ba za ki je ba. In ka ce ku za ka dinga zagi a gidan nan to ku za ku mu dinga kullun kubura muna hawa sama muna dawowa. Ba na son zagi cikin lamarin nan gaskiya. Ni ina ɗaya daga cikin masu masu son su ci da yajin. To mai gida ba sai a jiƙa garin kwaki ba? Da. Da bisa kire na mu hankali ne ke. Ki na mun wayo. Ai maganin yunwa wai sai a dan maganin yunwa ko? Mala mala ba ni. Ba ni kowa ba ki hana ni shiga ne. A ni fa ya. Sai mana fa. Na doka ko gidan ba naki ne. A. Ki ma ciwon jiki da wannan zai hana ki shiga daki. ke ina ta gaya miki zan fita zan fita kin tsaya kuma sai wani hadari kike ni ban gane me kike yi me yake faruwa ne me wannan ya me wannan ne zaki tambaya hula ce ai hula ce yake ga zaki tambaye ki me wannan wannan kayan mulku kula na mata na san ba hula bane shi yasa nake tambayan ka saboda wannan abun akan gado na na gashi ya aka yi zo cikin ɗaki na har bakin kan a'a ni sai da kina kina daure mun kai kina mu maki wallahi tallahi sai ki zo ki rika maganganu wasu iri wallahi ka saba fahimta ki wallahi yanzu saboda Allah Samira wannan ribon din in ma ba naki bane ai ai ai ai ai na kawaki ne ko kawaki ko kuma ko ko ko kuma kanwaci wace irin kanwata in bar kan ne na hasu zo mun kan bakin gado abinda kake nufi kenan kai ka san ba yadda za a yi ya zamanto wannan abun na kan nena. ni abin da ke na ban mamaki wallahi tallahi taba san gida mata kake zuwa da su cikin gidan da suka manta da wannan abu subhanallahi to in ba haka ba aka wannan abun ya zo cikin gidan har ma ya zo kan bakin gado subhanallahi samira ni in zo da mata ba ba ba samira to wa eh? ya zo mun da shi cikin daki yanzu to a shine ni ba abin da ke ta mamaki alhaji Alhaji lamarin ka fa yana bani mamaki. na kira alhaji falalu baya dagawa me ya faru ne lalai tilas dole sai alhaji falalu ya daga waya ki eh to na ji na shiru ai na kina baya daga ban san me ya faru ba. Ba Alhaji Falala kika yi ma laifi ba, uban tafiya kika yi ma laifi. I am. Ni dan nan ne kika yi ma laifi. To me ya faru? Me na maka kuma? An zo na jaki manje an yi harka. Eh haka ne. Kuma harka ta zo hannu ta nuna kin nuna cewa ke kanki kika sani. to bayan da ko za a yi in ci gaba da tafiya da ke don haka ni na kaɗa ko don haka ni na raba. Da don Allah ka yi haƙuri da yanzu ba za a sake wannan abu don Allah ya za a yi yanzu. Na raba yanzu na haɗa shi da wata wanda ta fiki ta fiki aji ta nuna ita abokiya a neman arziki. Yanzu idan aka zo aka samu ma za mu don ringa baka kana cire min nawa ka yi haƙuri ni dai na yi haƙuri yanzu zamu duba mu gani inda yiwuwar a ci gaba da tafiya dake sai a ci gaba da tafiya da ke in babu yiwuwar ci gaba tafiya da sai mu rabu da ke tunda na lura harkar ba a san na ƙasa na kai ki sama don ki ƙaru ni kuma kin nuna ni na ƙasan ba kya so na za ki yaƙi a'a tafi da ni shine an zo kurin us kin fahimci daman saki biyu ne miki to na dawo da ke ina tabbatar miki da cewa a yanzu nan zan je miki daɗi na fuskanci cewa na gane kurina ma kama bata min rai wallahi eh. na ɗauka masoyina ne ma ya zo shine wanda zai ciyar da ni daɗin da na daɗe a baya ban ci ba gani kash wallahi ban san muhimmancin ki ba sai yanzu duk gaba ɗaya ashe kina da muhimmanci a rayuwata kullum Allah kai haƙuri dan girman Allah ki saurare ni kar ki datse mun fuska kar ki datse mun fuska a yau ne hukumar alhazai ta ƙasa ta ba da sanarwar cewa ta kwashe dukkan alhazan da suke ƙasar Najeriya daga can Saudiya ma ta ba da sanarwar rufe filin jirgin saman sarki Abdulaziz a nan ne muka kawo ƙarshen takaitattun labaran. Ah! Yawa! Alhaji! Alhaji! Oh! Eh! Yawa! My wallahi ba zan yadda ba ba zan yadda da wannan abun da alhaji ya ba yanzu kudi kudi wannan shekara na goma sha biyu ina tara kudi amma har yanzu alhaji ya haka ki rayu ka ga irin ta in baka manta sai na gaya maka kada ka je kai abun da zai zo da mai kashi yarinya kuna zaune na biyu lafiya ba rashin ci ba rashin sha ladabi ta girmama ka ta girmama iyayenka duk abin da kake so shi kake so amma kullun na sun zuciya ka ce ita ta iya kaza ba ba ka kore ta ka ka kwaso wannan ga ta nan to so kace ka ba ka ba mu kunya jama'a su zage mu ba zai yiwu ba shi aure ka aure mutum dole sai an ɗan lokaci ka gane ta gane ka akalla yanzu kafin ka sake wannan matar ko me gallaza maka take yi idan kan su kuke kwana ka samu kamar shekara goma sha biyar da ita kashi ne za ta kenan ai mun fuskanci juna na gane ba mai ladabi baje na gane ba mai biyayya baje na gane kwanta kwata tsiwa ce man nan ta dinga lallabi na kafin aure ta ta kwantar da kai ta dinga mun kalamai na hankali na bayyanta cewa ai eh, islamiya ce a ba ɗaya bare wallahi ba Allah a zuciya mun na yarinya in ta abinci bai da ce wai iya cikin ta kawai ta dafa wai maza ba sa son yaji ka ji shegiya to in bin da abinka idan ka dawo ka ji ta sa yaji sai ka shiga kicin kai naka dan wani wanki ko wani abu in ba maka wanki ba sai kai sai kai gayanka sai ka hakura da zuwa gurin aikin ka fita kasuwa sai ka zauna kai ga wankin ka wallahi yayi idan baka raba auren nan ba ko billahi lazin da gidan nan tare ka da gidan wa wallahi gidan ka zan da ka gidan iyalin naka da gidan wallahi yaji kenan zaka yi wallahi yaji zan to shi ne yanzu dai su kuke araba ku zo muke ke karaba to ka ban lokaci zan za ka zo zan zan to ina kofar gidan na jiran ka a ka shiga a'a wallahi yayi barin shiga gidan ya za ka shiga to mun rai zuciya ta hau ne nan yi aika aika ba wanda ka zo dan tauri ne ka kore eh shi sa in eh, shi sa nake so yanzu ka salin alin ka ce da tafi tunda naga tafi ganin girman ka ta ganin darajar ka to ka shiga komai za ta yi ta ce da kai ne in to wanda wanda ka je ka ce to ni na ce na gani ya wallahi na gani wallahi ba na san yarin nan yawa na ji ba kamar lokaci zan zo za ka zo zan zo Allah bayo Allah amarya kin shirya na ki yau dai ba ranar biki ba sai ka manta yau ne sunan gidan su Kabiru a'a duk kenan na kuma tuna ya kiyaye ban gane Allah ya kiyaye ba ah. to kudin sunan fa ni ko ni wallahi wallahi ni wallahi ni gaskiya kina ban waki wallahi Safira ha ba da Allah to Alhaji wa zai bayar ba kai zaka bayar ba ki zo ki matsa sai kin fita unguwa ki matsa zaki tafi wani biki ki matsa zaki kuma sannan ku abinda ma za a dan kuma sai ni ne zan bayar kuma to wa zai bayar gashi ga ɗari biyu ki tafi ɗari biyu nan ki je ki kuɗin mota zuwa da dawowa a nemi sabulu da ɗan riga a saya a bashin jiri ba shi kenan ba duk a cikin ɗari biyu ba za ta saya ba Raji ban gane abin da kake nufi ba ɗari biyun nan ko sabulun wankan jariri ba zai saya ba balle a ce har ma in yi transport in dawo ɗari biyun a cikin haba alhaji me yasa kake mun haka wace irin mota kake hawa airport taxi zaki dauko ko kuma limousine zaki hawo da da ba zai ce wannan ba zai kudi mota zuwa dan Allah dan annabi ka daina mun haka ya za a yi a ce 200 shi za a yi biki da shi a sake yi kudin mota to ni dai ni dai abin da ke da shi kenan ko ba abin da baki kenan gashi nan to shi ke eh. ba wani abu tunda ba za ka yi ba ni zan yi to wannan ya rage naki kuma ana kiyaye haka ma za ka ce akwai abin da wuce addu'a ne ba komai shikenan na akwai sauran abinci dai an ajiye ko yana nan a kula to dan ga miki ne sai an magana kai mun gana biki biki biki biki to shikenan je ki je ki je bikin tunda ke ko da ke mai yabba tashi to shikenan ne ma bikin za hello sumayya sumayya a shi da zan gaya miki kin fahimce ni ko saboda abin da nake so da ke daga yanzu ba ruwanki da gwabso da zaran ni na tashi na buɗe waya ta dama da kin gana kira ki kamar yau dinnan taho kawai eh barin a fana ɗinki kin ga kin gane ko Alhaji me zan gani a'a Alhaji dama abinda mutane suna gama ma kan cewa kana zuwa da matan banza a cikin gidan nan ya tabbata gaske kenan Alhaji wace ce wannan kuma a'a me kike tambaya wace ce wannan marin da ne miki shi zai nuna miki wace ce ne Alhaji ka rasa abin da zaka saka min da shi. Ah, ka rasa cin amanar da zaka min sai dai ka kawo mace banza a cikin gidana. To dashin aka kawo kenan? Ina ma magana kana min maganar dashi. Me kake nufi? Dashin da kuke kwashewa kenan a cikin gidan nawa. Duk abin da nake saboda in kyautata ma alaji duk ba ka gani. alaji ka ban mamaki. Ban zata za ka yi min wannan abun ba duk da abin da nake saboda in kyautata maka. Ba ka gani? Ita din da me tafi ne? Gaya min abin da tafi ne da shi. Ba komai. wannan al'amari abin nan ya riga ya wuce wani abu makamancin irin wannan ba zai sake faruwa ba dan Allah ki haƙuri Samira Allah da ya halicce mu ma in an masa laifi aka tuba aka nemi a yafe yakan yafe ki haƙuri dan Allah dan annabi na yafe ma Allah ya yafe mana amin amin amin na ji daɗi wallahi Allah ya saka da alheri amin hmm? ai da ma irin wannan shi sa ne miki wannan bayanin ai hmm? ba komai yaya waye kuma ki mu waye ina zuwa barin gani maka kofar nan ya ya ya ya waye yawa shine wannan shine wannan shine wannan alhaji shine wanda ya cinye min kudi abaya shine ban gane ne ba kina nufin me kai ne ka cinye min kudi ka karbi kudi na zaka biya mini zaka min yajin mu tafi maka har yanzu ban ga kuɗi ba muta alhaji ya riga ya tafi subhanallahi ni muna neman ka a station domin ana zargin ka da ƙaryar agent na zuwa makka shi ne ba da kyau mamaki ai shi ne kyau dan Allah na taɓa gaya mutane agent na kaga alhaji wannan magana ba mu za ka yi idan muka je station sai kai magana yawa to tun da nake ni tun da nake ni ban taɓa yin wani jaraba wani wani magana wani ija ba kaga ba ma son wata wata idan mun je can za a wannan magana fa a tofi kawai a tofi kawai ah! ana sai ana ba da tofi kawai akwai kudina bai zan yi ba bai zan yi ba yalla bai dan Allah dan annabi kurfa mana asiri ku yi hakuri Yi hakuri za mu sasanta wannan abun halin. Kada ki samu dama muna gama abin da za mu sallama. Ya kai haka ya kasance. Kariya take mu. Kariya take jin da abu take. Tunda abu ya zo. Za ki gane shi. Na yarda. Wallahi za ki gane shi. Wallahi za ki gane. Za ki gane shi. Ya na yarda. Za ki gane shi. Na yarda. Na yarda. Za gane shi. Ku ta police station.